tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو abrar wa وشعار akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نال الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير a دي قباتا من gabata mun karkare babi na daga cikin jerin giyan babubukan wannan littafi a ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sana a yanzu za mu tashi babi na hamsin da tara babu ma ya ƙara'uhu fi salatul witiri wa ma ya ƙuluhu ba'ada wannan babi zai yi mana bayani akan idan aka zo sallan witiri me ake karantawa a sallan witiri sannan bayan an kare sallan witirin kuma ko me ake son mutum har ila ya karanta ma'anan wannan za a karanta da mu surorin da ake so a karanta a sallan witiri da kuma irin azkar da ake son bayan an gama sallar wucirin kuma a karanta mala ya ce sunnatu liman autara bi salati raka'atin abinda sunna ta karantar shine ga duk mutumin da zai yi wutiri da raka'o'i uku shi yasa idan ma da raka'a goma mutum zai yi wutiri yake kiran sallah in dai raka'an ƙarshe ta zama mara to wannan sallan dukkaninta ana kiranta da witiri ba lalle ne sai kin ce shafa'i da witiri ba idan kika ce witiri to zan yi witiri da raka'a uku zan yi witiri da raka'a biyar zan yi witiri da raka'a bakwai kun gane to duk wannan ana kiransu da witiri to yanda sunna ta tsara in zaki wutirinki da rakawai uku an ya ƙara'a fil'ula ba'adal fatiha ana so a raka'an farko bayan kin karanta fatiha sai ki karanta sabbi hisma rabbikal a'ala ki karanta sabbi tun daga farko har ƙarshe suratul a'ala وفي الثانية ركعة نبيو قل يا أيها الكافرون لا يكرن بان فاتح زي كرن تقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة ركعة نؤككما قل هو الله أحد والمؤوذتين لا يكرن تقول هو الله أحد لقل أعوذ برب الفلق لقل أعوذ Da rabbin nas abin da ake so kenan ki raka'an farko sabbi raka'a na biyu kulya raka'a na uku kulhuwa da falaki da nasi ya ce fa inna siya sabbih fil ula idan kika zo a raka'an farko sai kika manta biki karanta sabbi ba A tabiha ma'a ya ayyuhal misali kin zo a raka'anki na farko abin da ya kamata bayan fatiha ki karanta sabbi sai kika manta kika karanta wata sura amma a raka'a na biyu sai kika tuno don kin karanta fatiha sai ki fara karanta sabbi sannan sai ki karanta qul ayyuhal kafirun mala yake cewa wa kaza idza nasiya fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun haka abin yake idan ya zama kin manta da karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a na biyu أتابها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين misali a raka'an farko kin karanta sabbih isma rabbikal kal'a'ala, a raka'a na biyu sai kika manta da karanta kulya kika karanta wata sura to idan kika zo raka'a na uku sai ki fara karanta kulyar sannan ki karanta kulhuwa ki karanta falaki da nasi to kun inda malam ya tsara in mutum ya manta da waɗannan surori yadda zai zo da su a bisa tsari Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 215 daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi na al-azkar malai ce wa rawaina fi sunan abi dawud wan nasa'i wa ma bil isnad as-sahih an ubay ibn kabin radiyallahu anhu qala malam nawawi ya ce mun ruwaito wannan hadisi a cikin sanan abi dauda da nasa'i daga sahabin annabi ubayy dan ka'ab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza sallama min alwitri qala annabi ya kasance duk sanda ya sallama daga witiri sai ce سبحان الملك القدوس وفي رواية النساء وابن السن أشكي رواية الإمام النساء ابن السن ينا قارا وادشوا سبحان الملك القدوس سيتي ثلاث مرات سو أكو ذاك فدا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس هسو أكو wannan hadisi rawahu abu dawud abu dawud ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ibn sinni a lamba hadisi na ɗari bakwai da sha ɗaya shi yasa in kike shafa'i ba za ki faɗi subhanal malakil kuddus ba har sai kin kawo sallan ki na witiri tukuna hadisi na ɗari biyu da sha shida malai ce wa rawaina fi sunan abi dauda wa tirmidhi wa nasa'i an ali radiyallahu an limamin nawawi ya ce mun ruwaito wannan hadisi a cikin sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i daga sayyidina ali dan abi talib Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqulu fi akhiri wutrihi cewa annabi ya kasance yana faɗa a duk lokacin da ya zo ƙarshen witirin shi sai ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu mink wa a'udhu bika mink la uhsi sana'an alayk anta kama asnaita ala nafsik a ƙarshen wutiri na aliyu allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce annabi ya kasance yana faɗin wannan addu'a ya ce allahumma inni biyar za ka min sakhatik ya allah ina roƙonka ka tsare ni kada ya zamanto na faɗa cikin yardanka ina fusatar da kai yana daga cikin yardan Allah Allah madaukin sarki zai iya baki dukiya ki riga amfani da dukiyan nan wajen sabon Allah Allah zai iya baki mulki ki riga amfani da wannan mulki wajen sabon Allah Allah zai iya baki lafiya kina amfani da lafiyan nan wajen sabon Allah Allah zai iya baki dama ki riga amfani da wannan dama da Allah madaukin sarki ya baki wajen sabon Allah to shi yasa sai annabi ya ce Allahumma inni a'udhu Allah ina neman ka tsare ni bi ridaka kar in fake da yardan da kai man min sakhatika in zama ina kusata ka mun gano wannan kun ji ma'anan wajen na farko ko wasu malaman suka ce bi ridaka min sakhatika shine ya Allah ina roƙonka ka sanya yardan da kai da ni ya zamanto na nisanci duk wani abin da zan yi na fusata ka wa a'udhu bi ma'afatika min uqubatik Allah ina roƙonka ka zaunar da ni lafiya ka kare ni daga dukkanin okobarka. akwai mutanen da za su ga zaman lafiya yayi musu yalwa zaman lafiya yayi musu kingi har su koma suna kirkiro ma kansu ba abubuwan da zai sai haifar masu da hukuman Allah Madaukin sarki a kansu to muna roƙonka ya Allah ka kare mu daga wannan wa a'udhu bika mink Allah ka kare mu daga kanka la uhsi sana'an alayka duk wani yabo Allah Madaukin sarki ba zan iya kididdige shi a kanka ba anta kama asnaita ala nafsika Allah kana nan kaman yanda kai kai yabo a kanka qala tirmidhi ma'ana yadda Allah ya ba kanshi to ni ba zan iya lissafa irin wannan yabo a kanka ba ya Allah zan yi dai iyakan iyawata kisa ko ibada ne aka ce mutum yayi ya ɗiba abin da zai iya yi kididdige ibada cewa mutum zai iya ibada duka wannan ba zai yiwu ba kowa zai ɗebi kasan da zai iya ne ya bauta ma Allah amma kuma kada mutum ya shantake zai iya bautan Allah da gaske ya koma yana raba kafa Allah madaukin sarki ya kyauta wannan hadisi malice sabaga takhrijuhu mun yi takhrijin wannan hadisi a can baya lamba hadisi na 123 hadisi ne kyakkyawa al-imam ya hassana shi babi na sittin daga cikin jeren giyan babu buka wannan littafi na al'azkar babu ma ya ƙulu iza arada naum wattaja a firashihi to jama'a tun da an yi sallan witiri me ya saura a sai bacci ba to in kin je kin kwanta a shimfidanki za ki bacci wasu dokoki ne suna ta tsara ki tsara waɗannan dokoki don ki dace da yardan Allah to za mun mamaki ai Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa duk wanda ya kwanta bacci to ana zara ran shi ne ko amma akwai ɗaukar rai na wucin gadi akwai ɗaukar rai na na dindindin kuma Allah madaukin sarki ya gaya mana a cikin kwanciya baccin ana mutuwa ai ko wa yumsiku allati qada alaiha maut ran da Allah madaukin sarki ya kaddari ajalinta ya cika a cikin bacci ya Allah ya riƙe ran kwanakin baya mahaifin abokina aka gaya min daga kwanciya bacci ba tashi da shi ba Ku gano wannan bai tashi ba sam kawai ya mutu to Allah madaukin sarki yana haka to akwai abubuwa da yawa wanda Allah madaukin sarki ya tsara mabayi ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su yi don in sun kwanta bacci su dace da wannan yarda ta Allah karki yadda ki kwanta bacci kamar yadda dabba ke kwanciya bacci ba wasu ta'alimat ba wasu karantarwa ba wasu dokoki ba wasu tsare-tsare da ka'idoji karki yadda da wannan kuma gaskiya biyan da kike sauri Biyan da kika gaji ta Allah ki daure ki tsaki waɗannan abubuwan domin akwai alheri da yawa a cikin bacci in kin tsara waɗannan dokokin Allah ka taimake mu qala Allah ta'ala malam yi ma wannan babi shimfida da faɗin Allah da yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai da ƙasai waqtilafil layli wan nahar da kuma saɓani da jujjuyawan dare da yini kun ga halittan sama da halittan yana kasa da kuma yin da ɗazu muna cikin yaushe dare yanzu muna cikin me yini sai Allah ce la'ayati wannan kada akwai ayoyi da ke nuna ƙudura da irada na Allah amma sai ce li ulil alibab ga mutane wanda suke da hankali mutane masu nazari mutane masu hangen nesa da kuma sanin ya kamata kin ga yadda Allah madaukin sarki ya saman nan wallahi akwai yadda Allah madaukin sarki ya tsara bayin da ya halitta su zama idan kika tsara ma kanki yadda ke kike ganin wannan shine hanyar rayuwa gare ki sabanin na Allah duk abin da ya biyo maki baya duniya da lahira kake zargi kowa ki zargi kanki haka abin da ya shafi canjin dare da yini kin ga zuwan dare da yini to alama ne daga cikin alamun karewan kwanukan da Allah madaukakin sarki ya ɗiba maki kina matso da ajalinki kin ba duniya baya kin tunkari lahira kenan duk sanda aka kwana ɗaya abin da yake wajibi a kanki shine ki tsaya ke lissafi me kika gabatar don gobe kina wannan lissafin idan yau aka ce kiyama ta tsaya tsakaninki da Allah tsakaninki da Allah kina da maganar da zaki gaya ma Allah madaukakin sarki Allah ya sa ki aljannan shi tsakaninki da Allah to kun ga yanzu muna cikin yini ko za mu kaiwa da komowa mu mai abin da muke so amma dare na yi muna da wannan damar wannan aya ce daga cikin awoyin Allah in Allah madaukin sarki ya ga dama Allah yanzu nan kawai sai dare ya tsugi kawai kenan sai dare ya yi ko ba wanda ya isa ya zo da yini kun non ba wanda ya ce zo da yi shi kowa ya lissafa me yake yi yanzu idan Allah madaukakin sarki ya so cikin dare sai turo mala'iku suka fado cikin mu suka rika bi suna zazzare rayukan mu akwai wanda ya ce kar Allah yayi hukuma in ta taso da daddare kafin a farga ta yi banna fa ya da kusan wannan ta amma abun mamaki muna tunkarar lahira gadan-gadan amma kuma 'yan adam ana ƙara shantakewa sai lissafin shekaru muke yi ni shekara na kaza ke shekaran ki kaza ai yanzu mu ba yara bane ai mu ba kaza bane amma ko maimakon mu yi lissafin abin da za mu ci muriyan shi a ranar kiyama sakamakon waɗannan shekarun da muke lissafin su sai muna komawa baya muna ɗauko ɗabi'a na waɗanda yadda ka san ba su yadda da lahira ba ana fahimtar wannan akwai da yawa daga cikin kunan ba ramadan muke tunkara ba akwai wanda 'yan uwansu ba za a yi azumin ramadan da su ba kila kun da mata mutuwa nan ku hmm? ɗazu <clears throat> na je kaduna da safi da safi akwai abokina da mahaifin shi rasu <clears throat> ya je mai gaisuwa lissafin da ya zo man kenan satin da ya wuce wan wannan da ya rasu ya rasu ya ce da aka je jana'izan tun daga can kawai ya ɗauke wuta ba wai ya suma ko abin nan ba ya shuru bai kara ka kataɓus ba sai a lahira mu ba ma lissafin mu ma Allah zai iya mana wannan lissafin hmm? akwai wacce a nan wajen take da tabbas za a yi azumin ramadan da ita nan menene ba za mu gyara ba kuma don me ba za mu ƙara himma ba dan me ba za mu ƙara ƙwazo ba dan me ba za mu tuba daga laifuffukan da muka san mu muna yi ba kun ga dai canzawan yini da dare da tsarin halittar sammai da ƙasse da Allah ya yi ya ce aya ne amma ba gawa da masu hankali da tunani da hangin nesa ba kowa ba Allah ka sa muna cikinsu to suwaye waɗannan masu hankali da tunani da hangen nesa sai ce allazina yazkuruna Allah kiyaman. su ne waɗanda in suna tsaye ba sa shagala suna ambatan Allah wa qu'udan sannan in a zaune suke manan suna ambatan Allah wa ala jinubihim haka idan suka je so kwanta baccin dare ko baccin rana ba sa gafala sai sun ambaci Allah wa tafakkaru na fi halkis samawati wal ard a lokacin suna tunanin irin halittun sammai da kasai da Allah ya kun gani abin mamaki kalli rufin masallacin nan yanzu akwai kwararren injiniya wanda ya isa ya ce zai rufin masallacin nan ba tare da waɗannan bangaye da suka zama mai turke ba ba wanda ya isa amma jin da Allah madaukin sarki ya sama ya ce da gairi amadin ta raunaha ba ginshiki kaba ɗaya Allah wannan bai sai zama mana aya ba hmm? yanzu ba lissafi muke yi muna son akalla ba ka tsara ba muninka ninka faɗin masallacin nan a ce biyu idan ya zama dinkin shi biyu haka kama ce daga nan zuwa na kuma ƙara wani girman ya zama a haka to amma ba mu son ya zama akwai dirka a tsakiya sai da injiniyoyi ba suka zauna ba da me za a yi kaza da me za a yi kaza amma jin da Allah ya kalli sama ya ce kun ku wannan bai isa ba hmm? in an gaya maki kudin da za a batar wajen irin wannan aikin in yayo za a yi ki da Allah sai kin ce fatabarakallahu a hasanul khaliqi yin cikin halittun Allah ko yar bebi aka baki ikon ki an baki aiki haka amma jiyan da Allah ya yi ki kino ki gajiya hmm nawa ki biya Allah kuma inda Allah ya iya kin san tunda kike cikin mahaifiyanki kike girma har yanzu kina girma amma abun mamaki ke da kanki baki san kina girman ba ko akwai wanda san tana girma a ce kina kwance kina bacci sai ki an ja kafan ki kina tashi kika sa tape kika auna sai ga kafan ya kara da inci biyu an taba wannan kadai bai sai sa mu ba Allah ba wannan kadai bai sai sa abin da muke wanda Allah baya so mu bari ba tama matsalan abin da ya sa ko shedan ne yake cikin mu shi abin da shedan yake so wallahi duk alherin da Allah maɗaukin sarki ya mana ko sai mun butuli shi so yake yanda ya zama butulu mu ma mu zama butulu to mu aje komi wanda ko mahallin shahid din mu shine wa ala da yankin kin je kwanciya bacci to akwai ambatan Allah da zaki sannan ki tuna halittar tsammai da ƙasai da canjawan yini da dare ki tuna cewa yanda Allah madaukin sarki ya sa yinin ɗazi ya mutu dare ya zo to wannan daren ma zai mutu an jima wani yinin zai zo kenan wata rana ke ce za ki mutu wata ta maye wajen haka ne To ki ji tsoron Allah ke abin da ya kamata yanzu daren alhamis ya mutu murus har kiyama ta tsaya ba zai dawo ba ya tafi kuma yana nan ya yi recording na duk abin da muka yi sai ranar kiyama ne zai zo da tef ɗin shi Allah kawai sai ya samu Allah filin kiyama sai an gawa miki tambaya tsaf na abubuwan da kika yi a wannan daren duka bakin ki ya ƙarya ya faɗi gaskiya ko menene Shaidu su zo su kafa shaidan cewa ga abin da ya faru kin tabbatar ko kin musa ƙarshe sai a zo a sanya miki wannan tef ɗin gashi nan kina kallo kuma duk wani ɗan adam na farko da na ƙarshe za a mai irin wannan hisabi sai wanda Allah ya kiyaye mai rahama kuma Allah zai yi wannan a rabin yini ne duka kama a ce daga safiya zuwa sha biyar rana ba shine rabin yini ba an gama ɗan wuta na wuta ɗan aljanna na aljanna an gama inna Allah sari'ul hisab to dan menene ba za mu yi abin da ya kamace mu ba to babu wanda zai ambaci Allah a lokacin kwanciya baccin nan ba wanda zai kiyaye ya tuna azuma na girman Allah a wannan lokacin cewa sai ulul aliba Allah ka samu na cikin su yanzu wata gabanta ya faɗi ta ce to malam yanzu kenan ni a daren jiya da ban ambaci Allah ba akwai matsala kwarai akwai amma matsalan zaki iya gyarawa shine yau cin da kin ji wannan to karki yadda a daren nan mai zuwa ki ke shi sa mai wayau ita ce wacce ba ta bari sai bacci ya kama ta yi mata kat sannan ne za ta mai za ce za ta kwanta bacci in kin san kina kwanciya bacci bacci ya ɗauke ki karfe tara ne to tun tara saura kwata kin yi alulanki ki je ki haɗe ne kan gado duk waɗannan abubuwan ki yi su ki ta mingir mingir ɗinki har bacci ya ɗauke ki kin dai gama abin da ya kamata ki kin ga waɗannan afkarin ina gaya miki bacci makiri ne kafin ki farga za ki gaye mai, Allah ya ɗauke ki na daɗe ina tunanin ina cewa me yasa direbobi ake cewa bacci ya ɗauke sun yi haɗari kun gano wannan da kyau ku a lokacin da ne mota to sai na yadda da cewa haka zai yi mun gano wannan to wanda yake tukin mota ya saba yana dogon tafiya a babban hanya kwa lokacin da na tafiya kawai sai ya wani fargigi bacci ya ɗauke shi bai san me yake yi ba to mai hankali in ya ji wannan sai nemo je kawai sai ne sai fakin ya miƙe baccin shi yadda yake so in watsa watsake sai ga ci gaba tafiya a wajen wanda na koyi wannan shine mala albani in yana tuki ya ji bacci kawai sai dai kuka kawai ya fakin kawai ya mai da kujera kawai ya baccin shi ya naba sannan sai ci gaba tafiya in mutum ya ƙi yana ganin wai yana daddafewa yana daddafewa sanda bacci zai ɗauke mutum saboda qur'ani ya gaya mana bacci ba ide yake ba bacci a ina yake a kunne yake kuma mun karanta a cikin karatukan da nake da asma na bulogul maram ido yana da murfi amma kunne bai da murfi filtoci ne kunne yake da shi na tattace abubuwa hanci bai da murfi kamar yadda baki ke da murfi filtoci ne da transformers suke ciki na tattace abubuwa da sirkawa suke ciki kawai amma duk abin da ya zo kawai ba get wucewa zai to san da bacci zai shiga kunnin ki ko Allah baki sani ba wa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada ki san kin tayi sai ki je ki kwanta da wuri idan ki kwanta da wuri to fallallahi alhamd duk waɗannan ta'alimat a shariyya sai ki kokari sai ki zo da su a lokacin da ya kamata sai ki amfana Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wadannan ayoyi guda biyu sun zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 190 da aya ta 191 hadisi na 217 daga cikin jerin giyan hadisan wannan littafi na al-azkar malai ce wa rawaina fi sahih al-bukhari rahimahullah min riwayati huzaifa wa abi dharr radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال تقنجي ميجدا دكنش أبو ذر يشي النبي يكسن كسن شي دسندا yaje zai kwanta a shimfiɗin shi sai ce bismikallahumma ahya wa amut da sunanka ya Allah nake rayuwa kuma in mutuwa ma ta zo Allah da sunanka ne zan mutu wa rawainahu fi sahihi muslim malai ce mun ruwaito wannan hadisin cikin sahihi muslim a lamba hadisi na 2711 min riwayat al-bara ibn azib radiyallahu anhuma wanda mun yi mun ji takhrijin shi a baya a lamba hadisi na 27 to kun ga wannan dan takaitaccen ko yaran ku da suka iya magana ku tabbatar da kun koya masa su rika yi ke ma in bacci shammace ki in ba za ki iya mai tsawon ba to sai ki ɗauko wannan gajeren sai ki kadda yake yadda ki kwanta bacci ba tare da kin gabatar da zikiri ko ya yake wanda zai inganta rayuwarki ba Allah ya taimake mu hadisi na 218 mala yace wa rawaina fi sahihi al-bukhari wa muslim an ali radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lahu wa li fatima radiyallahu anha wannan hadisin mun sha karanta shi wata rana ne aka kawo bayi ma annabi ko suka ce jihadi aka je aka yi sai aka ribato bayi masu yawa sai aka kawo ma annabi annabi ya yi ne rabo ya ta rabo ya ta rabo ya ta rabo sai da ya rabar da bayan nan duka bayan bayi sun kare sai labari ya iske fatima fatima sai ta taho tana bukatan baiwa ita ma wanda za ta taimaka mata aikin gida da ta zo sai ta tarafta annabi yana masallaci cikin jama'a sai ta je za ta jira shi ta ga ya daɗe ba zai dawo ba shine sai ta bar sako ga Aisha cewa ta zo ne a taimaka mata da bawa wanda zai taimake ta dan hidindimin yau da kullun tace ita ke surfe ita ke dakawa ita ke sussuka ita ke datsa ma dokin mijinta ciyawa ya ci yar annabi na wannan aiki amma ke wasu miyagu sun gaya miki sun ce wai an ce wai kamata ya man an dafa sai a rika bude bakin ki ana sa miki to why not ki ce ayo miki wani inji automatic wanda an tsana miki kawai sai dai a jikin me kin koshe kawai ina ganin zai fi ai injin ya zama automatikiya ne kawai wannan ba gaskiya bane to sanda annabi ya dawo Aisha ta gaya mai sakon Fatima to dare yayi amma cin da gida ɗaya ne sa sa kowa da nashi sai annabi ya ƙara sa sa sun su kun gani to kafin mu ƙetare nan ya daga cikin kuskuren fahimtar nassi da jama'a suke yi sai a ɗauko wannan aiki na annabi sai a ce wani malami ya yi ai ba zai yiwu ba malami ba gwamnati ba ne manzan Allah kuma gwamnati ne wannan aikin ko da za a ce mutum ya yi ko sarkin zarzo ko sarkin musulmi ko sarkin kano da sauran sarakuna ba za a ce su yi ba sau da babu kuɗin gwamnati a hannunsu waɗanda za su iya ɗaukan ɗawainiyar talakawa da buƙatunsu su ne gwamnoni da shugaban ƙasa sai shugaban ƙaramin hukuma da ake ba shi grand wata amma sai a ɗauko nasi sai a ce gashi annabi yana raba mutane kuɗi ya malam wane bai raba musu shi gwamnati ne kun ga nan tunda nake a duniya ba wanda ya taba kawo zakan shi waje na ballantana fai'i ballantana ganima ballantana humusi ba wanda ya taba kawo to in kana expecting cewa in ɗauko wasu kuɗi in baka sai in tambaye ka a ina suke shi ko annabi da ana kawo wannan kun gano wannan da kyau ko wani zai ce to ai ana kawo sadaka ana kawo sadaka don gudanar da activities na masallaci kuma activities na masallaci na harkokin yau da kullum in mutum bai fahimci yadda ake gudanar da harkar gwamnati ba to ba zai gane yadda ake gudanar da harka irin wannan ba za ku ji gwamnati na budget, budget iri biyu sai a ce kuɗin manyan ayyuka sai a ce kuma ayyukan yau da kullum su ayyukan yau da kullum ba a ganin su kuma sun fi yawa ku gano manyan ayyuka ne ake gani to a masallace da makarantu mutane suna kasa fahimtar wannan abin sai kuma ana zargin masu gudanar da su cewa ina kuɗin ba a ganin su ai ba za ka taɓa gani ba saboda ayyukan yau da kullun ne jama'a na kuna fahimtar wannan amma da irin waɗannan bayanan a hankali kila hankalin mutane zai iya kaiwa zuwa ga me zuwa ga abu yanzu misali mun sai mai mun zuba a generator mu yanzu akwai wanda ya ga jan ya gaman ko wanda ya ga abin da aka yi zuwa an jima ya kare waɗancan kuɗin sun tafi sai da ƙara sa wasu mun gano wannan da kyau kaza ya lalace za a ciro kuɗi a sa ba za a gani ba amma yanzu cikin manyan ayyuka ba ga shi mun sai in bata ba da manyan batara yanzu duk wanda ya zo zai gani to yanzu kuɗin da za mu rika kashe ma janareto muna sa mai muna sa globe muna sa kaza sai ya zo ya fi kuɗin wannan in batan ba ku gano wannan su kuma waɗancan ba a ganin su ɗani ba ji suke yi ba sai a yi ta zargi zargin yau daban na gobe daban na jibo daban Ya sa mutumin da ya sa mukunnin shi zai ji jita jita a ce wane ya kaza ko wane ya kaza na rantse da Allah zai gama zubar da lade bikin shi duka ije lahira ya waiga ana can ana mai fallasa an ɗebi alherin shi an bawa ne an bawa ne an bawa ne je lahira bai da komi da annabi da ya tambaye sa bai cewa kun san fallasa shi cikin al'umma na suka ce wanda bai da kuɗi ya ce a wanda zai zo ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga kaza ga kaza ga kaza amma zai zo ya zagi wani ya ci mutuncin wani yi wa wani kaza sai a ɗibi ladan da a ta biyan su ƙarshe sai ya ƙare zuwa ina za a zuta. kun gano wannan da kyau ku yanzu ɗazu ina kaduna akwai abokina da ya kira ni a waya cewa da Allah malam yaushe zaka shigo kaduna ce ina kaduna yanzu ma sai da Allah ko zaka ƙara so ka je kai ma yayana godiya ya bani kyautar mota sai naga ba zan iya ƙarasa ba ina sai in dawo gida da wuri sai na kira yayin sai ne mai godiya ta waya sai ce na ce kada gaya ma kowa ba Allah ina ansa wayan kol na shigo man ina gama sai na ga wani abokinmu ne sai na kira shi sai ce malam wallahi ka je ka samu wani kai mai akai mai nasiha abin da yake bi da kyau wallahi kai mai nasiha ya ji tsoron Allah yanzu jijiyan nan yan rafa ya aiko mai da kyautar mota wallahi kuma wallahi bacci ke raba su da wanda ke mai wannan sharrin sai na kira shi sai na ce wane ka sanar ma wane kyautan da aka yi maka sai ce wallahi malam tare muka je muka ɗauko ma kurewan sanarwa ni kuma ga abin da yake gaya mu ya shuru sai na ƙara kiran sha'awa ta ce to ni yanzu na kama hanyar Zariya ina buƙatar da Allah gobe da safe ka same ni a Zariya. ya ce karfe na wancan da safe kawai dai abin juma'a sai na kira wancan shi ma na ce da Allah ya same ni a Zariya amma da Allah in zai zo sai na kira wasu abokanmu mutum hudu duk da shi ne biyar kun ga wancan ba zai shiga motan ba Su zo shi ma wannan ya zo ya ɗauko mota sai sun zo mun zauna an ɗan ci abinci an yi hira sun ce kayi mota ne baka gaya ma wannan ba kuma kai yin tsakaninka da Allah yan rafa yana kyautan motoci mu baka an so mana ba sai ji abin da zai ci kuma sai ne mai wannan in ya ƙi zuwa za mu bi shi kaduna sai an yi zaman ku ga ha'inci irin wannan mara kyau ya ce wallahi malam tare muka je muka ɗauko dan da aka sai motan an batta a wajen masu sai da motoci ne sai aka bashi lamban mai sai da ya je ya ɗauko ya kira abokin suka je tare kuma kunji kunji Allah ta kun hankali da shi gano wannan yanzu ga masallaci nan ana gyarawa a bakin titi kowa ga aikin da ake yi duk wanda yake son ya shiga aljanna sai ya ji daɗi a ran shi an gyara ma Allah ina masallaci ko duk yanda ake aikin na sani wanda suke aikin din na sani jagoran aikin ma aboki na ne amma da wani zai zo na ya fara malle rabin aikin da ya gama duka sun ce ni ko da zan samu ma wanda yanda ake rashin gaskiya irin wannan wajen aikin ni ma a zo a yi a masallacin mu ina so rashin gaskiya alga ta ki da gaske sai shuru wanda nike nake gaya maka ina dalin lamban shi jagoran aikin yana fikin na san hansfuri na ce ga wane ya zo ko sai bige wayan sai kashi. kashe wallahi na ce za ka ce man baka sani ba ne ya ce shegiyar hasada kana da kudin da za ka yi abin da ya fi wannan kana hasada da shi ke yanzu fatima an gama rabon bayin gaba daya tana gida ba ne ba ta samu ba in yanzu ne a yanzu ko to za a fa a ji a cewa fatima bai san ke ne mahaifinta ne fa za a ce bai son ki ne da yana son ki da ke zai fara aika ma ai ya san kina cikin wahala ko a koma a ce babanki baban Aisha Abubakar ne shi ya hana ya baki dan hada ta fada da wa da matan ubanta <laughs> dan adam ai mai wuyan gane hali mun gane wannan da kyau ko wallahi malam dan adam sai Allah to shine annabi da ga mai wannan sakon sai wanke kafa sai sa san sa Aisha ai Fatima Ali yace har mun kulle kofa haka bawo shi yake cewa <coughs> sun shiga sun kwanta annabi da ya sallama sun yi birgigi za a sa sai ce ku tsaya sai je sai zauna tsakaninsu yace sako ya zo ma abin kuka zo nema amma sai annabi ce idza ma ila kuma duk sanda kuka je za ku kwanta a shimfidan ku au ma idza a kuma in kuka je za ku kwanciyan ku na bacci fa kabbira salatan wa salasin ku ce Allahu akbar su 33 wa sabbiha salatan wa salasin ku yi tasbihi talatin da uku wahmada salatan wa salasin sai ku yi tahmidi talatin da uku wa fi riwayatin at tasbihu arba'an wa salasin a wani riwaya ce tasbihi talatin da hudu zaki wa fi riwayatin at takbiru arba'an wa salasin a wani riwaya ce zaki kabbara ne talatin da uku wannan shine daidai shine cikin ɗari annabi ce duk abin da mutum yake nema a duniya in ji za ki kwanta bacci kina wannan ko sai ya zo maki cikin sauki in kina son ki zama mai sa'ar rayuwa to ki rika wannan shine duk abin da yake ta sa gaba za yi ko ki ga yana zuwa maki cikin sauki ko da an ta kokarin tattarewa sai wajen tarewan kuma sai a taro maki kun gano wannan da kyau in mutum na da sa'ar rayuwa sai zama ɗan ƙwallo misali yana bugawa zai shiga raga sai ya bugi ɗan garin sai ta shiga net shi ke kun ga sa'a ji wala duk abin da ke faruwa kenan yanzu ga duk wanda ko ga yana da sa'a irin wannan ya tsare irin waɗannan askar ne yanzu kin fara jin bacci ki da Allah ya zaki tasbihi wannan a tsanaki ya kai wannan adadin da wani hira da kuke da daddare da wani kallace-kallace da kuke na dare da duk wani mai kallon karatun mujallan fim da kuke yi Allah ku daina duk wani littafin soyayya ku daina duk wannan abin da kuke karanta ku shi ke yaudaran kwaye nan fina-finan wala shi ke yaudaran ku kasa zaman lafiya wata ta karanta takaddan soyayya ta ji miji da mata suna ta bayani sai daga ita ba haka take da mijinta ba ta tada fitina wannan fa hayal ne fa hayal ne hayaniya ne wani kawai nazari a kwakwalwan shi ne ita kuma rayuwa fa ba haka ake yin ta ba ita rayuwa ana yin ta ne gwargwadon yadda ta samu kuna tsammanin yadda aka rantsar da buharin nan da irin waɗannan mashirmantan ya tsar da yanzu matan shi bata fara fantamawa ba hmm? amma tun da aka rantsar da shi kun ƙara ganin ta hmm? ni ne shi ba za a ƙara ganin ta ba wallahi sai ran da za mu sauka ta je ta yi aikin Allah da Allah ce wa ƙarna fi buyuti kunna ku zauna a gida kawai Allah ne ya faɗa da Allah ce ke zauna a gida akwai abin da Allah ya kallon miki ne kina canzawa ko sai Allah ya baki da hikimanki yi magani Allah ya tsare mana imanonmu. qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali yace ma taraktuhu منذ sami'tuhu min ya yace wannan zikirin ban bar shi ba tun ran da je shi daga annabi kila lahu wala laylata sittin haka ce ma sayyidina ali kai har daren ma baka bari ba kun san daren sittin sittin waje ne wannan waje kaman fadama ne wajen tsakanin basara ta iraki kun gano wannan wasu ga ce kan iyakan kufa da sham nan ne wajen yake 16 lokacin da waɗanda suka kashe sayyidina usman suka hada fada a jamal tsakanin rundunan aisha da ibn zubair da kuma sayyidina ali aka wannan yakin dai ƙarshe allah ya sulhunta to sai aka waye gari rundunan mu'awiya da ke sham sun taso sun taho 16 rundunan ali da ke kufa sun taso sun taho 16 a nan aka yi yaƙi mai munin da allah maɗaukakin sarki ma mumine ishara da cewa ‘yan ta'ifata ne minin mu'mini na ga tattalo fa aslihu bai na hu abin mamaki a yaƙin jamal da siffin babu sahabbai ishirin a ciki duka duka ba sahabbai ishirin amma an kashe ɗaruruwan mutane kuma su masu ƙoƙarin hasa wutan bala'i ko wala su daban suke a lokacin da aka yi wannan yaƙin sayar na ya da kawuna ke zuba sai fashi da kuka sai ce na yi nadaman da da a ce shekara ishirin baya na mutu sai alhassan ya ce mashi ba na gaya maka ba cewa wannan yakin kar a yi kamatsa sai an yi ya ce ni wallahi ban san haka abin zai faru ba ya ce ai fitina budurwa ce sanda take farko akwai birgewa haka ne amma tana ƙara shekaru tana za ta yi za ta gundura yasa duk wanda ya fahimci wannan ko in ce duk macen da ta fahimci wannan tiyorin ko dan mijinta ya karo aure kar ta damu yau da gobe <laughs> bai bar bi bai to amma matsalar ba ku da menene hakuri yanzu wata ce kaga mala ya dauko karatu mai daɗi zai lalata shi ai ba bata shi ake ana kokarin me sai ta karatun ne kun gano wannan ba don koyi masau da shi sunna ba za a bar sunna ba tun da annabi ne ya ce a yi kun gano wannan to amma wallahi da zaki sa masu ido ko ta ki zauna lafiya idan aka ce a sa ido wata sai ta ce za ta sa ido na kwana bakwai kwana bakwai ai ba fara amarci ba ai shekara ɗaya ma ba fara ba shekara goma za ki ba su ka ku tatsiyan ku to da ake wannan yakin a gama ba karamin ɓanna ake ma duka bangarorin guda biyu ba to za mu zo za mu tattauna wannan yakin waɗanda ke halattan karatun da muke na alfarku bainal firak da karatunmu na awasin duk mun tattauna waɗannan yaƙe-yaƙen da waɗannan rigingimin duka ba abin da bai magana kan shi da irin karere da 'yan shi'a da jawa suka yi na abubuwan da suka faru a yakin to shi ne ake tambayan sayyidina ali haddaran siffin a duniyar sayyidina ali bai taba haduwa da bala'i irin daren siffin ba aka ce har wannan daren ya ce har wannan daren wala sifin to Allah ya sai an gano wannan da kyau ko dan ina gaya muku bala'in da sahabbai suka shiga a wannan lokacin ku ya ninka su dubu ɗari da bala'in da mutanen maiduguri suka shiga na fitan nan boko haram fitina ne ba na wasa shi yasa wanda bai san fitina ba ku shi ke kokarin tsokano ta saboda in fitina dama masu iya magana sun ce bacci take ku. Allah ya duk wanda ya tashe ta ku ya sha mamakinta don wallahi ba zai iya control ta ba ita fitina kamar bom ne zaman ku lafiya ka teme ka ta tashi inda tashi wanda ya yi ma ta shi kamar yadda masu almara suke ba da labari cewa wanda ya kera bindiga da yin nazarin irin bannan da take a duniya aka ce wai sai da ya dana sani wannan wai ne domin ba taɓa makami mai bala'i irin shi ba kuma annabi ya riga ya faɗa ya ce ala alquwatu arramyu yace karfi me harbi to mutum na ɗauko musiba da bala'i Allah bai san da musiban da bala'in zai kare ba dan yana ganin ai ina da dama zan iya yin kaza ni ne kaza in bala'in ya taso da gaske ko sai a gan shi ya zama cikin yan tsere ya sheka a guje Allah ka kiyaye mana daga kowane irin fitina kowane irin bala'i yakin Uhud da aka ji sai da karya ma annabi haƙora guda hudu ba aka fasa mai kai to karki tambayi abin da ake masa habbai fitina ce kuma wannan fitinan ko jama'a iri biyu suka jata masoya da waɗanda suke da shubuha a ransu su ne munafukai don sanda za a je yaƙin annabi ya fita yakin da sojoji 900 ne abdullahi ɗan ubayi ɗan salol yana da jin haushin annabi a kan mukamin da yake tsammanin shi ya kamata a ba ba a ba shi ba annabi ya mamaye a nan ya zige mutum 300 suka goma saura mutum nawa ɗari shida ki auna ku uku ne za ku unguwa kuma dare ya yi maku kuna jin tsoron bin hanya sai ɗaya da ce ni wallahi na fasa sai ta koma gida ta sa tsoro da rauni a ranko ba ta sa ba so da ku uku ne wannan na karfafan wannan wannan na kun gano wannan to matsalan da aka samu na gaba annabi sai je sai zuba sojoji akan dutse ce ku ta harbin su idan kun ga mun kakkashe su muna ɗiban ganima kakku sauko in sun karkashe mu suna ɗiban ganima angulaye na cin naman mu karku sauko simple ina gana an gama ku ana zuwa ake koran farko sabai suna ɗiban ganima sai mafi yawancin waɗanda suke kan dutsen sai suka ce yaƙi ya gama an fara ɗiban ganima sauran suka ce kul ya ce kar mu sauka me ya sauko da su abin duniya me ya sa waɗancan suka koma abin duniya shi ya da yaƙin ya karye shi yasa kina karanta suratu ali imran tana maki bayanin yadda aka yi yaƙin uhud wallahi al'azim sai zuciyanki ta raurawa in kina karanta suratul anfal tana maki bayanin yadda aka yakin badar sai zuciyanki ta kare in kina karanta suratul ahzab tana maki bayanin yadda aka yakin khandaq wallahi sai kin shiga cikin damuwa sai ki dauka kaman Allah madaukin sarki yana ɗibo sufofin mutanen da kuke rayuwa da su ne kawai na faɗi ka dabi'unsu shi za duk wanda yake da wannan ɗabi'an ko idan da za a sa sotul munafiqun ko a zo ana bayani akan munafikai ko to me katun ba zai taba zaman lafiya ba problem na farko da na fara fuskanta a maguma fa lokacin da ne wata lacca ne a foli sufofin munafikai ita ta jama matsalan da har yau ban fita ba kowa ya ce da shi nake kun gano wannan da kyau ko a yanzu kuma a cikin karatun sharhu sunna da nake yi shi kuma ina bayanin sufofin munafikai shi ma na shiga wata fitinar to kwanan nan zan ƙara shiga wata ko bayan azumi a cikin mu na asuba na lu'u-lu'u shi ma zan zo sufofin munafikai saboda za ka rika faɗa da mutane cikin gida ne ba mutanen waje ba mutum zai ga kaman ka sa mai ido ne kana karanta ɗabi'un shi kana tallata wa mutane kuma shi an san shi da wannan ɗabi'un kuma gashi kana faɗi Allah yana cewa me wannan ɗabi'an munafiki ne annabi yana cewa munafiki ne shi kuma ɗabi'an shi ne mutane sun sani to da tsiya da arziki su ya ga bayan kuwa sai dai kai hakuri kawai ku gano wannan to munafikai a zamanin sayyidina ali sun taimaka wajen yakin sufin ya zama abin da ya zama Allah sai dai Allah ya kiyaye wannan fitina ne ba ya karama ba yanzu ku je maiduguri da yobin sauran inda wancan yaƙi yaƙen yi kamari waɗanda aka kashe su ba su ci ba ba su sha ba sun fi yawa ba ana sha mutum dubu sha biyar sun ninka haka amma ina gaya muku biyu bisa uku ba cikin rigimar suke ba ba cas ba as fitinan ta same su kisa kar Allah ya kawo mana yaƙi kar Allah ya kawo mana fitina Allah ya zaunar da mu lafiya mu shi abin da muke nema amma duk wanda bai san wannan ba ko to ki samu kanki a wani yanayi a ce ana ma zanga-zanga ana guje-guje ki rasa gane gaba zaki baya zaki nan zaki rasa yadda zaki kisa yakin sufin mutane sun shiga bala'i to sabon da suka ki shiga wannan fitinan su kuma sai aka musu suna irin sa Abdullahi dan Umar ya kace su munafikai ne domin ba sa nan ba sa nan suna gefe suna roƙon Allah Allah ya sulhunta musulmi a lokacin da na Ali ya yunkura zai yaƙi khawarij a zamanin shi sahabbai duka suka mara mai baya bayan rasuwan na Ali sanda Muawiya ya zo zai yaƙi khawarij dukkanin sahabbai su mara mai baya ashe wancan fitinan da ya zama rigima tsakanin musulmi ne sai suka ki shiga kawai abinda Qur'ani ya ce fa aslihu bainahuma Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 6318 Muslim ya fitar da hadisi a lamba na 2727 Abu Dawud a lamba hadisi na 2562 da lamba na 2563 Tirmidhi a lamba hadisi na 3405 daidai Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi sai ba sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu saurara sai in Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu a gobe sai mu zo mu ji wasu addu'o'i da wasu zikirori masu tsada da daraja wanda ya kamata mu rika yin sayan kwanciya bacci mu da bayan mun tashi daga bacci muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwarmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum